Sacar sou, sacar sou, sacar sou, sacar sou, sacar sou, sacar sou. wasu wasu ganewa mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce ok amma da alama wannan kiran naki batan kai ya shigo cikin wayata kash amma dai ko ba wanda nake nema ba ne to tabbas muryarka ta yi yanayi da wanda zuciyata ta ba zama nema idan har suka saba ta bangaren kamanni da halayya kuma Ya zaki da zarar kun haɗu. Kai ita soyayya aji aji ce. Ina nufin makaranta ce. Aji aji ake mata. Ina so in ji dalilin tsayawa ka kofar gidanmu. Na zo ne domin in sake lallaba soyayya ta a gare ki ko zan samu ta sake karbuwa. Ganganci kake so ka yi wa rayuwarka? Wannan abu ne da ba zai taɓa faruwa ba. Ka manta kai saurayin ƙawata ne kuma ƙawata ma aminiyata? Wannan abu ne da ba zai yiwu ba. Baya da haka kuma kasancewa Jabir ya kawo kuɗin auren shi gidanmu. ko dai da wata manufa kake zuwa guri na sau tari kuɗin zance ai zaki ga an kawo shi kuma an mai da shi sakamakon wata nagarta da saurayin bai cika ba babu kuskure ko ba aka da kai ba ai maka ta yin zokaci kaga hakan ya nuna kana da mahimmanci kenan ina da karisma da jin kaina ko da a kasuwa nake ba kowane fataki nake iya kasawa hajata ba a gaskiya tun san da na fara jin muryanka zuciyata da kowace gaba ta jikina take bani shawarar cewa je ki so shi wallahi eh alhaji wato ni ne nazo ai wurin ramlatu ramlatu to ikon Allah ikon Allah haka ne eh, wallahi wurin ramlatu to wallahi yawa yayi kyau alhamdulillah to to kai kuma me sunan ka kuma daga ina kake alhaji suna na jabir kuma ina zaune ne a unguwar geza eh, karamar hukumar fantaka kenan na'am na'am na'am na'am unguwar geza unguwar to kai dan waya unguwar geza eh, alhaji babana sunan shi alhaji abdullahi mai zare abdullahi mai zare a a a ikon allah a a abdullahi mai zare abdullahi mai to abdullahi mai zare wanda na sani ai sa ɗaya ne tak a duniya kai ne dan nasa kenan ko kai. wallahi ni ne na'am Allahu akbar Allah sarki bunka mutumin kirki ne mutumin kirki ne kwarai da gaske Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kansa ai yana da wani dan uwa da muke cewa mai jaki eh tabbas tabbas to babu komai an um, Jabir nan nan kai ma gidan ka saki jikinka ka fahimta ko yawa ka saki jikinka kai ma nan gidan ku ne daga yanzu in ka zo ka ringa shiga ciki ai nan inda ka tsaya hmm. yawanci nan ai baki nake saukarwa ana da iyalan nawa gaba ɗaya duk suna daga can ciki suna baya ka fahimta saboda haka abin da nake so da kai yanzu ka saki cikin ka yanzu sa a kai ka ciki in ga so sai a yi maka magana da ita ku kai ko ya nake yau wannan eh. ka shiga da shi ka samu dan juma mai ya kai shi ciki ka gane ko za masa eh. magana da ramla Salamu alaikum. Alaikum salam. Ta ce to Allah ka yi haƙuri sun ɗan riski baƙi ne a gidan da safen nan. To ba damuwa, eh ba damuwa, yau na gode yau sauka lafiya. なあんな席 tare kuka zo da Jabir Abdullahi ina kuma ya shiga? A sai na ga garin ba hazo ake yi ba rana ce tara tsakiya. Haka zalika baki saka gilashi a idanki ba ballantana in ce ya dode idanuwanki. Kin kasa gane wanda kike kwaɗayin gani a gabanki. Amma ga mamaki ne tun daga nesa na gane wace ce Ramlatu. Ga ashe ni ne masoyin kwarai kenan. tunda har na iya gane wace ce ramlatu ta kai malam dakata ba fa filin tambaya ko cigiya na jibi da zaka ware har ke kana gaya mun wa'annan zantukan naka in dai kai ne jabir din da nake son gani to kai can ne to ɗin Najeriya da ya batan kai ya sada ni da kai haba ramlatu kada girman kai da dagawa ya saki raina mutane kallani da me Allah ya rage ni da kyau ilimi ko kuma me ya kamata ki rinka saka kalamanki akan mizanin da ya dace ya kamata ka san nan ba gidan ubanka bane da ka zo kake daga min murya na baka minti biyar ka ja ko daddiyar rigar ka fita daga gidan nan idan kuma ba haka ba ni ba zan sa hannu ba zan sa karnukan gidan nan su yi wada wada da kai ke all lallai ku da a ci ana lissafa fitilaye na duniya to ku tabbas kai ne mutum mafi shahara tun daga lokacin da sawayenka suka ɗauke daga gidanmu ban gaza ci ko sha ba zuciyata take bugu gaba na yake faduwa menene makoma ajiyar ka a gare ni da kuɗin baiko da nasara da ka aiko gidanmu ramlatu ramlatu sunanki yana ɗauke da harafai bakwai haka zalika muna da kwanaki bakwai a sati wallahi wallahi sai kin bani hakuri na kwana bakwai ban haƙura ba haka zalika ina so ki sani sai kin yi sati bakwai kina ta kina bani hakuri wallahi wallahi ba zan wanne ki ba abu na ƙarshe ina so ki san cewar ba a taɓa wulaƙanta ni duk duniya ba ɗan da ya taɓa wulaƙanta ni bai dawo ya bibiye ni ki rike wannan kuma ki sashi a kwakwalwarki ki. Ikon Allah, Allah mai iko. wato a rayuwata ban taɓa tunanin zan haɗu da zuri'ar gidan Allah mai zare ba. alhaji abdullahi mai zare mutumin kirki allah ya ji kanshi da rahama allah ya sa ya huta ni tunani na da ‘yata ban taɓa tunanin cewa ya kamata auri wani ɗan wani gida na masu hannu da shuni ba ni dai na fi so ta auri talaka tunda ni allah ya hore mu ina da komai zai furge mu ita da mutunci ne kuma zan taimaka masa to amma hakan ba dai ta kyan kai da Allah ya haɗa da irin jinin gidan Abdullahi mai zare. Allah ya taimake mu kuma Allah ya tabbatar da wannan al'amari. da aka yi na yi wa kaina ganganci me ya sa na yi watsi da soyayyar zahiri na karɓa ta ganga? ya za a yi na gyara kuskure na kai anya kuwa lokacin tuba na bai gushe ba ina da sauran ragowar soyayya a cikin zuciyar jimala soyayya ta gaskiya ba ta taɓa gushewa gaba ɗaya abin mamaki shine menene alakar sanin da mahaifinta ya yi wa mahaifina anya babu wata ayar tambaya kuwa amma me yasa mahaifinta ya karbe na hannu biyu ban ga sauyi ko ɗaya daga gare shi ba amma me isa mahaifinta ya karbe na hannu biyu ban ga sauyi daga gare shi ba ko da so ɗaya me yasa al'amura na gaggawa ta fi yawa a ciki me yasa ba na fahimta sai san da dana sani ta zo min na yi wa kaina sauri a lokacin da ya kamata nutsuwa ya kamata in yi anya ba wa'inda na cuta ba ne su yake bibiya ta? Mm, iza da jin kai mummunan laifi wasu wasu ganewa mutum da girma. Me kai da sanar da umma bayan ban tsaya na tantancewa yi jabir ba. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Kula in kin ko ƙarashen ki ba za ya yi kyau ba. Saƙar so, saƙar so, saƙar so. Sakar so Sakar so Ramna ce ke baki da mutunci baki da hankali baki da mutunci baki da hankali ashe to dama Hausawa sun ce ka so naka duniya ta kishi kuma ka kishi duniya ta so shi ne shine tarbiyyar da baki a cikin gidan gidan saboda tsabar rashin mutunci rashin hankali sai kin sa da yake na kin kuka da ni a idan duniya kin kuka da ni kenan haka ke so kin kenan ni ina daga cikin masu baiwa gwamna shawara akan auren zawarawa amma kuma a cikin gidana a ce ta guda ɗaya talta gagare ni in aurar da ita wannan hauka ne wannan haka wannan shi mutunci ne wannan a ce mutum shida mutum shida ɗaya biyu uku har mutum shida a cikin kuma a ce wai kullum keke na woke baki da wanda wai za a ce kun je tashi ku kage aure haka ake yi da Allah ka gafarce ni wallahi ni ma ba a san raina haka yake faruwa ba hauka ne kenan kake ko aljanu ko Ba sani ba ko akwai wanda ne wallahi biya kan yake faruwa dai kaji ga mutum banza da wafiya a cikin wannan magana ce miki akai a cikin gidan nan mun ji gada hauka ko akwai ɗakin nan an shiga an kwana a ciki ana ɗaukar aljanu haka aka gaya miki duk abin ta so sai dai ku ki abin da zaki zaki zaki zaki sanin abin to shikenan ta riga ta fanta kare ni yanzu zama gaba ɗaya ba na son ganin ki ba na son ma gai layin nan ma ki zo ki wuce ko da sanda ba na so kada in ƙara ganin ki a nan gurin leave my house abba saurara mana shirki i said leave my house get lost sha sha sha wake wa sanda wake wa sanda don na faɗa miki tun kafin faruwan haka. Wai ke me ke damun ki ne? Ni fa ban ga amfanin baɗi babu rai ba. To yanzu me abin yi? Don yanzu ni ban san inda zan saka raina ba, wallahi ina ruwa. Saboda Abba ya ce kar na kai jifa a cikin gidan nan ban fita na bar masa gida ba. Ba ki da wata mafita, domin lokacin da ake miki magana kunnuwanki toshe su kike. Wallahi a ruwa nake, mafita kawai nake nema. kawata kada ki ƙaurace min a lokacin da nake buƙatar ki Ke kika saka soyayyarki a kwarshin da ba za ki iya kwance gaskiyarki ba. Domin ke mace ce da kike da tes, taimako ɗaya zan iya miki tak. Menene taimakon? Zama na mutunci, zama na amana. Baya ga mu'amala ta waje da kuma cikin gida take kaiwa da kawowa. Dukkanin abin da zai je ya zo. da wata wadaƙa da kuke da wata dabarar bajiya da kuke sha da rashin da gobe a cikin gidan nan to sula ce da kuma taimakon fa alhaji abdullahi mai zari mahaifin yaron nan jabir saboda haka na menene irin wannan zai ga a cikin gidan nan na miki magana ba ɗaya ba biyu ba sai na ce da ke ni ba zan shiga harkar yarinyar na ramla ba akan magana aurenta tunda kin ga irin ɗabi'unta kin ga irin jaye kin ga abin take yi na ce ba zan shiga ba to ina so sanar da ke cewa duk wani tuciya da kuke ganin kuna yi da kuma ni abin da na mallaka mahaifin yaron nan abdullahi mai zare mahaifinsa alhaji abdullahi mai zare shi ne da taimakonsa da kuma silarsa akalla kai saba'in da biyar na cikin dukiyata fa ta hanyarsa na samu taimako da nufin asiri ba irin wanda ba wa'alanin bai mun a duniya ba to kuma shi kenan jabir iya matsayin na ɗauke shi ɗana na ciki na kuma a cikin gidana za a ce za a wulakanta zuriya abdullahi mai zare to ba wai a nan gidan ba duk duniyar nan kaf gaba ɗaya ba inda sa haƙa in taka in shiga kuma a ce wai a wajen nan ana kokarin wulakanta zuriyar Abdullahi bai zare kuma ni in ba da gudunmawa ko in yadda bari kuma a cikin gidana to gaskiya fi sabilillahi ku ɗauki hanyar za ku ɗauka don a zuwa lafiya da ni bai kamata ka ƙona gidanka ba ka wulakanta to yanzu da kake cewa za ka kore ta in ka kore ta ina za ta ne ya dace da ita kai haƙuri alhaji ni zan zan yi maganin abu zan ɗau mataki kin yi alkawari ko kin ɗauka ai kin yi ko kin ɗauka da bambanci na ɗauka ka yi haƙuri fanna ina so a kiyaye kada yi abin da fa raina zai dugunzu mai ɓaci fa in fa dauki matakin da dukkaninku ba zai muku dadi ba ina fa gaya miki fa fanna komai zai zai ya daidai gina mutai ina adala Allah ya kiyaye na manta ban maka Allah sanya alheri ba jummala ta yi aure yau kwana uku um, <sighs> daman dalilin nima da ya kawo nan gurin kenan in sanar da kai cewar nan da kwana uku insha Allah jummala za ta dawo gare ni a jummala jummala dan Allah in ba za ki damu ba ina so za mu yi magana lafiya malam ka san ni baka da labarin nayi aure lafiya malam me ya faru kana da wani personal issue da matata ne idan ku abin da kuke gaya min tabbas gaskiya ne to tabbas ka aikata babban kuskure kuskure ai ba aibu ba ne babu mamaki zan iya aikata kuskure musamman kasancewa ta ta dan adam kuma musulmi amma zan so in ji kuskuren da na aikata domin in samu in gyara shi tabbas ko shakka babu idan har aurenka da jimmala ya tabbata gaskiya ne wallahi tallahi aurenka bai yi ba kuma ina mai tabbatar maka da cewa auren nan da akwai lam'oi da yawa a cikinsa saboda ta saƙa shi ne da kwarashin da ba za ta iya warware ka ba. Umma ba na jin abin da ya faru tsakanina da Jabir zai sake dawowa gare na a karo na biyu. Duka abin da Jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa. Babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba. Murya kada ki sani a duhun da ban iya fahimtar waye mai gaskiya ba. Ni ko ke ko shi na ya ruguza min aure na a kuma ta yaya shin babu fahimta tsakanina da ke ne ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba abu guda ɗaya kuma da zaki ƙoƙarin yi shi ne ki saisaita kalamanki wajen yi masa magana wallahi zan yi duk abin da kika ci kawai dai ina kallon yadda aka yi rabuwa ne tsakanina da jabir jabir ya sa na shiga uku ni ina cikin tsaka mai wuya